فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام الدورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكين سورة نور عليه الصلاة والسلام كراتم نجيا من كان كرشن آية قوم شابيو kira da annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya yi wa mutanensa cewa su tuba su koma zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala idan har sun tuba sun yi istighfari allah zai saukar musu da ruwa mai yawa mai albarka faƙultus tafiru rabbakun innahu kana gafara ya ce abinda na gaya wa mutane na shine ku nemi gafaran ubangijinku innahu kana gafara ubangiji mai yawan gafara ne yursili sama'a alaikum midirara idan kun tuba kun yi istighfari zai saukar muku da ruwa mai yawa mai albarka wa yumdidukum bi amwal Allah zai yalwace ku da dukiya mai yawa mai albarka wa bani Allah zai yalwace ku da 'ya'ya masu albarka wa yadda allakun jannatin zai ba ku gonaki da lambuna da fadamu masu albarka wa yadda allakun alhara allah zai ba ku koramai da kogi-kogi masu albarka wannan duka riba ce ta istighfari tuba da komawa zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala mun karanta ayoyi da yawa na alkur'ani wadda duk wani manzo daga cikin manzannin allah idan ya zakke wa mutanensa to yana daga cikin abu na farko-farko da zai kiraye su zuwa gare shi shine su rike istighfari su rike tuba su rike istighfari su rike tuba su rike istighfari waɗannan matsaloli da suka addabe ni inda za mu koma ga Allah mu kaskantar da kai zuwa ga Allah mu tuba mu lazinci istighfari abin zai zama kamar a mafarki aka yi shi wannan tsari ne na Allah Allah kuma baya canza dukkan waɗannan manzanni da Allah ya aiko su zuwa ga al'ummominsu idan da sun riƙe wannan tsarin da sun yi galaba a kan matsalolinsu rashin riƙe wannan tsari ya haifar musu da abin da ya haifar musu gashi annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace musu su koma zuwa ga Allah su rike istighfari waɗannan al'amurra da Allah ya alkawarta musu zai tabbata kaga inda sun riƙe da ya tabbata mu zan muna karatu ne muna ɗaukan izna a cikin karatu muna karatu muna ɗaukan wa'azi da ayoyi da ubangiji ke bayyana mana domin tafiya akan shari'a kar ya zama muna karatu kamar wani yayi ko wani abu na burgewa wannan ba zai haifar mana da mai ido ba Allah ya sa mu dace Allah kuma ya albarkace ni, to za mu tashi a farkon aya ta goma sha uku sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا النبي نوح عليه الصلاة والسلام يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا أي ما لكم لا تخافون بأس الله ونقمته نيسا نعم. باقى سورة أسابر الله ما لكم لا تخافون أزمة الله نيسا نعم. باقى سورة جرمان الله ba ku ganin girman Allah ku ji tsoron Allah arja'u anan ma'anahu al-khawf wal waqar al-azama min at-tawqir at-tawqir ma'anahu at-ta'zim inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ومبشرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إن تؤمنوا بالله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه الله يسي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا litu'minu billahi wa rasulihi sai yace wattu azziruhu sai yace wattu ma'ana at-ta'zim ku girmama shi ku mutunta shi ku ɗaukaka al'amarinsa annabi nuhu alaihi salatu wasallam yace malakum la tarjuna lillahi wa qara me yasa ba kwa tsoron girman Allah ba kwa ganin girman Allah duk abinda aka gaya muku ba wata aya da ba a gaya muku ba babu wani abu da zai shirya da ku da ba a nuna muku ba babu wani abu da ya kamata a ce hanya ce mafita ce ta tsira da ba a nuna muku ba annabi nuhu ya ce wai me yasa ba ka tsoron Allah kalla balla ya khafuna al-akhirah Allah ce ba su tsoron lahira ba su tsoron haduwa da Allah a shekara dubu shekara hamsin annabi nuhu alaihi salatu wassalam yayyana wa'azi amma ba su koma da baya akan barnarsu ba malakun la da lillahi wa qara yace me yasa ku girman Allah baya ba ku tsoro me yasa ba ku tsoron Allah a maka wa'azi yau a maka wa'azi jiya a maka wa'azi shekaran jiya shekara da shekaru amma baka canza ba sai ma dada taɓarɓarewa da komawa baya kake Allah ce me yasa baka tsoron Allah wa kadi khalaqakum atwara bayan Allah shine ya halicce ku mataki bayan mataki daga wannan yanayin a koma wannan yanayin ya halicce ku daga mani zuwa jini gudan jini zuwa tsoka zuwa jarirai kuka taso kuna matasa kuka, kuka isa zuwa ga ƙarfinku kuka zama dattawa kuka zama tsoffi Allah ce wai ba ku tsoron wanda ya ba ku wannan tsari wadda babu wadda ya isa ya samar muku da wannan tsarin idan ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wa kuma khalaqakum atwara Allah ya halice ku mataki bayan mataki wannan na daga cikin aya aya al-ayatul kauniyya wadda bawa in yana nazari akai ya ji tsoron Allah ya yi biyayya ma Allah ka dubi tsarin da Allah ya halicci dan adam ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار متين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون Allah ya ce wa laqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin Allah ya ce mun halitti dan adam daga asalin tabo halittar dan adam daga tabo ita ce halittar annabi adam alaihi salatu wassalam zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim الذي أحسن كل شيء خلقا وبدأ خلقا من من الله يتي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين الله يتي نوح لسدان ادم دغ اصلن تبو شين حديث النبي ادم عليه الصلاه والسلام بمن تربير دا اكا حديث النبي ادم سيد اكا كوابا ثم جعل الله نطفه fi qararin makin Allah yace sannan sai muka ci gaba da halittar zuriyarsa shi annabi Adam alaihi salatu wa salam Allah yace daga ruwan mani summa mutu nutfatan fi qararin makin Allah yace sai muka ci gaba daga da halittar ƴaƴan annabi Adam zuriyarsa daga ruwan mani fi qararin makin Allah ce da muke ajiye shi a wani ma'aji amintacce shine mahaifa wannan mani wannan mani wannan mani Allah ya ce a fara fara'aitun matun non Allah ya kalubalanci duniya duka ya ce a fara'aitun matun non ku bar labarin maniyi mana a na ku an hannun khaliqun Allah ce mu ne muka kirkiri manini muka halitce shi Allah ce ko ku kuke yi maniyin da kanku in ji Allah abinda annabi ne yake nuna musu wai wadda yake da wannan ikon me yasa ba ku thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin matin Allah yace sai muka ci gaba da halittar zurriyar Annabi Adam alayhi salatu wa salam daga ruwan mani da muke ajiye shi a wani ma'aji Sun summa khalaqana nutfata alqatan Allah yace sai muka halicci gudan jini da wannan maniyin bayan wani lokaci Allah ya sai muka rikidar da wannan maniyin sai ya koma gudun jini fa khalaqanal alaqata mudgatan Allah ce sai muka rikidar da gudun jinin sai ya koma tsoka fa khalaqanal mubgata izama Allah ce sai muka halicci ƙasusuwa daga cikin wannan tsokan fa kasaunal izama lahama Allah ce sai muka lullube ƙasusuwan da nama sun ma an sha'anahu kalkan akar Allah ce sai muku da mutum gashi yana zirga zirga fa tabarakallahu ahsanul kalim bayan Allah ya ba da labarin yadda ya kera dan adam yana gama bayanin sai ce ba da zalika innakum summa innakum da zalika lamayyitun Allah ce to bayan haka kuma sai ku mutu sai ya zama Allah bai ba da wani gab tsakanin gama halittar da mutuwar ba kamar ana gama halittar mutuwa ake yi saboda a ankarar da kai in dai ka zo duniya abin da ya rage mutuwa in dai ka zo abin da ya rage mutuwa Allah yake to wanda yake da wannan tsari wa qad khalaqakum atwara yadda ya halicce ku daga wannan mataki zuwa wannan mataki Allah yake kuma ku kun san abin haka yake Allah yake me yasa ba ku tsoron Allah wani mutum da malamin tafsiri suka yi saɓani a kansa wai shi waye da yawa daga cikin malamin tafsiri suna cewa kuzairu ne wata rana ya yi tafiya sai ya zo ya wuce ta wata alkarya alkaryar cikin abin da ya sani ana hada-hada ana kai kawo tana daga cikin cibiyoyi manya na harkar kasuwanci a lardinsu alkaryar ta mutu gini ya zube kawai sai itatuwa sai tsuntsaye suna yawo kamar ba a taɓa yin ta ba ya zo zai wuce sai ya tsaya ya kalli alkaryar nan da kyau sai ce o oh, yanzu kuma yadda garin nan ya mutu ya zama ba kowa shuru idan allah fana so kuma sai a dawo ana hada-hada a garin allah sai ce to bari in nuna maka أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كالذي قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أو كالذي مر على قرية الله يتكون متمن نن da ya zo wucewa ta jikin wata alkarya au kallabi marra ala karyatin wa ala urushiha rumfan alkaryar saman ɗakunan ya rufta ya ji ya haɗu da foundation ɗinsa jini ya zubi ya zubi gidaje sun lalace ba kowa ba ne wani ya kawo ya tun ala urushiya kada sai ya ce anna yuhyi hadhihi da ba'da ya yace o oh, yanzu ta yaya Allah zai rayar da wannan alƙaryar bayan mutuwar yanzu kuma idan Allah zai daga wannan gari to yayi za a yi a wani ne zai taso daga wani waje ya zo ya fara zama wani ma ya zo ya zauna wani ma ya zo ya zauna har kuma a rayar da garin ko kuma a mutanen garin ne za a da su ya ya da a yi ya ce Allah yi huyi habihi Allah ba da mautiya Allah ya fa amma ta kullakun a ta'ani. Allah sai ya ɗauki ransa na tsawon shekara tsaye yana tsaye sai ya kamar gingidi ya kama shi sai ya koma cikin wata itaciya sai ya kishingida yana kishingidan sai ya wuce ni a ta'amin shekara ɗari yayi yana bacci abu sun ma sabu Allah sai tayar da shi kai ne kake ganin wannan shekara saba'in tamanin din kamar wani abu ne a wajenka ba komi ba ne in kun ya baƙi da "wani ramu kari ba?" in shekara ɗari biyar Allah ya baka yanzu za ka zo yanzu ka koma fa amata kullahu mi'ata amin Allah sai ya ɗauki ransa na tsawon shekara 100 thumma ba'atha Allah sai ya da shi qala kam labis sai aka ce mishi shekara nawa kai anan qala labistu yawman aw ba'a Ya ce ko dai ini ɗaya ko wadansu awowi qala sai ya ce mishi bal labista mi'ata amin Allah ya ce mishi shekara 100 kai anan unzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka duba abincinka da ruwan shanka bai gurbata ba a shekara ɗarin abin bai canza ba akwai abin da Allah bai iya bane wanzur ilahi marika Allah ya ce to ka dubi kuma inda jakinka ya mutu don jakin ya mutu ya rube ya rididdige naman ya lalace kasusuwan waɗansu a sama waɗansu suna cikin kasa Allah sai ce to kalli inda jakin nan ka aure shi wani na najja alaka ayatan lina. Allah ce kai ma dan sa ka zama aya wa mutane Allah ce ka sa ido ka kalli inda jakin ka ya mutu inda kasusuwa inda jakin ya kwanta Allah ce ka zura ido a wata. wajen kaifa nunshizuha ka kalli yadda za mu tada jakin sun mana su halahama sannan mu lullubin jikinsa da nama da ya zura ido ya kalli inda jakinsa yake sai ya ga kamar kasar wajen tana zagonyewa sai yana ganin kasusuwan suna haurowa suna motsawa sai ya ga wannan kashin kamar ya zame ya gangara sai ya je ya leku a jikin ɗan uwansa sai ya manne wannan sai ya manne a jikin wannan wannan sai ya manne a jikin wannan sai ga skeleton na jaki ya tashi yana kallon skeleton ɗin jakin sai yana ganin nama na tsatsafowa daga jikin kashin har ya lullube jikin jakin ma ta bayyana da ku lokacin da ya bayyana gare shi jakinsa ya tashi ya tashi ya hura hanci kada sai yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in ya yace na san Allah mai iko ne akan komai Allah ya ce to haka muka halicci dan adam yana mani Allah ya kalubalanci bayi akan mani daga mani aka rikidar da shi ya koma gudan jini daga gudan jini ya koma tsoka daga tsoka aka samar da kasusuwa da nama Allah ce muka ta da kai a matsayin mutum annabi nuhu yake yanzu wanda ya haka nisa baka ka tsoron ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'th فإنا, فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونكر في الأرحام ما نشاء إلى عبد مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا لكي لا يعلم من ضعيف علم شيئا وترى الأرض عامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت وأنبتت من كل زوج بهيج الله يسي يا أيها الناس يا قوم تاني بامو بكنا in kuntum fi raibin min al Allah ya har in kuna da kokonto akan tashin alkiyama in har kana ganin ba za a yi tashin alkiyama ba Allah ya ce ga wani misali ga wani bayani Allah ya ce ka saurara fa inna khalaqnakum min turabin Allah ya ce mu muka halitte ku daga turbaya shine halittar Annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma min nutfatin Allah ya ce sai muka ci gaba da halittar ku ku zuriyarsa daga ruwan mani thumma min alaqatin wannan mani Allah ya ce muka mai da shi gudan jini thumma muddatin wannan gudan jini Allah ya ce muka mai da shi tsoka muhallaqatin wa ghairi muhallaqa wadda za a haifa da cikakkiyar halitta da wadda za a yi barinsa ba zai masu duniya ba Allah ce duk mu muka shirya shi linubayyana lakum Allah ce don mu nuna muku ikon Allah thumma nukhrijukum tiflan sannan wani kirru fil arhami ma sha'u ila ajalin musamman Allah ya ce wadda kuma za a haife shi bisa cikakkiyar halittar Allah ce sai mu tabbatar da shi a cikin mahaifa ila ajalin musamman har zuwa lokacin da za a haife shi thumma nukhrijukum tiflan Allah ce sai mu fidda ku duniya kuna jarirai a lokacin baka san sunanka ba baka san waye babanka ba lokacin da aka haife ka inda wata za ta ɗauke ka ta tafi da kai in ka tashi ba za ka iya gane ita ce mamanka ko ba ita ba ce mamanka sun mali tablugu a shuddakun Allah ya ce kuma ko sai ku yi ta haurawa har ku kai ku kosa ku mallaki karfin jikinku daga shekara talatin zuwa arba'in sun mali ta kunu shiyuka Allah ya ce sai ku koma tsoffi wa minkum man yatawaffa Allah yace daga cikin ku akwai wadda muke karɓar rayukansu kafin a haife su kafin su kosa kafin tsufa ya zo musu wa minkum man yuraddu ila arzalil umri akwai wadda muke barin su su yi ta tsada rayuwar har sai sun koma mafi kaskancin rayuwa shine tsufa likai la ya'lama alama min ba'di ilmin shay'a Allah yace har a wayi gari ba su san komai ba bayan sun san komai yau da gobe da ka gani inda a ce ba mutuwa a barka da yau da gobe idan tikiti ake saya a mutu wata ran za ka je ka saya don ka mutu wata ran mun ziyarar wata dottijiya da su malam mahmud ƴaƴan ta ce ƴaƴan ta ce cikin ummanta suka shigo gaishe ta ɗaya daga cikin ‘ya'yanta ya ce mata ga suwa ne sun zo gaishe ki ta ce su waye aka gaya mata ‘ya'yan wacce ta ce sai ce wacce kan wacce ce amma ta ta haura shekara ta ba ta san kowa ba duk yadda za a tira har muka fita ba ta tuno kan watan ba kai na ya alama min ba'adi ilimin shari'a Allah ce wani sai mu bar shi a kure mai gudu sai ya tsufa ya dawo bai san komai ba bayan a baya ya san komai akwai aya ko ba aya akwai aya akwai aya inda muke zaune muke karatun nan inda muke zaune muke karatun nan yau da gobe wata ran idan aka ce ka hau step din nan ka hauro nan ko nawa da a baka baka isa ka hau ba jama'a mun fahimta ko wallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتربى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي خلقكم من تراب الله يتي الله شيني يهلتكم daga turbaya halittar turbaya ita ce halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam thumma min nutfatin Allah yake sai ya ci gaba da halittar zurriyar annabi Adam daga ruwan mani thumma min wannan mani sai ame me da shi gudan jini thumma yukhrijukum tiflan Allah sai ya fito da ku duniya kuna jarirai thumma litablughu ashuddakum Allah yake daga jarirantaka sai ku yi tazarce har kuma ku je ku kosa ku mallaki karfinku shekara talatin har zuwa arba'in summa litakunu shiyuka Allah ce sai ku sake komawa ku zam ku zam tsoffi rayuwar duniya da mataki uku akwai daga lokacin da aka haife ka zuwa lokacin da za ka iso shekarun balaga daga lokacin da aka haife ka zuwa balaga dama nan baka yi komai ba ba a ma rubutu a kanka daga lokacin da ka balaga zuwa shekara arba'in shine ribar rayuwar duniya daga arba'in gangarawa ne yadda ka ga a ofis ake ritaya mana da mu a rayuwar duniya ana ritaya duk wanda ya ce ba zai yi ritaya ba wallahi zai sha mamaki duk wannan magabatanmu daga lokacin da mutum ya kai shekara arba'in to duk kallon nan yakan ita su ya koma ga Allah aƙalla a rayuwa malam ka samu shekara ashirin masu kyau kana bauta ma Allah karka yadda wannan kallon banzan ya cinye shekarunka za a tambaye ka akan shekarunka ranar aljiya. waɗansu daga cikin magabata in mutum ya cika shekaru arba'in a duniya to bai keɓance shimfiɗi ma magana. zai tattara nashi nashi kuma zuwa ga Allah abubuwa kuma a taƙaita su a rage su a taƙaita su a rage su wannan ba policy ne ko mota ce ka saya ka yadda motan tana ritaya in ka ce hawanta za ka yi ta yi wata ran za ka zo ta hauka akwai lokacin da in ka more ta to ka yi kokari ka rabu da ita in mashin ne in ka more shi ka rabu da shi in kaki zai dawo shi ma ya hauka aikin gwamnati ma aka yi ritaya ai an fahimci a lokacin da barbarunka sun fara karewa karfinka ya kare ne to ita ma duniya ka shirya mata haka wannan shekaru na mallakan karfinka ka yi kokari ka yi aiki da shi idan ka shiga gangaren annabi ya ce duk abin da bai yiwu ba da a rubuta maka a cika maka annabi ya ce ai mutum na ƙara sawa ne yana gangarawa ne akan abin da ya rayu a kansa to sauran abin da ya rage na rayuwa, abin da ka doge a nan to a kai za a cikita maka insha Allah amin haka magabatan musu ke yalla koyi dafa idan ka sayi jarida ɗaukar ta kawai za ka yi ka karanta ka duba yanzu fa in ka ɗauko jaridan kuma sai ka ɗauko glass kai baka fahimci lokacin ritaya ya ya ba ya kamata ka fahimci lokacin da tsaya ya kusa da in ka ɗauki jaridar kawai karanta ta za ka yi yanzu in ka ɗauka sai ka haɗa da gilas ka fahimci tafiya ta yi tafiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a hadisi a amaru ummati ma baina 60 ila 70 annabi yace shekarun da Allah ya tsiba ma al'umma na da su mutu daga 60 ne zuwa 70 wa aqalluhum man ya juzu zalik annabi yace mafi karancin su ne suke haura saba'in inda za ka inda za samu ɗan shekara saba'in yau a raye ya baka labarin abokansa da waɗanda suka tashi za ka samu galibinsu duk sun mutu shi ɗin a tsakanin abokan ba su wuce su biyu ba ko su uku duk tashinsa duk sauran sun mutu annabi ne ya faɗa to ka kai arba'in kan ai ka kusa ita? su ma da takunin shiyuka sannan sai ku koma tsoffi tsuma ya shigo wa minkum man yutawaffa min ƙwallo? Allah ce a cikin ku akwai wanda ake karɓar rayuwarsu kafin su kai wannan shekarun yana tsakiyar samar san ko yaran takan Allah ke karɓar rayuwarsa wani tablugu ajalan musamman kuma da aka bar ku Allah ce don ku isa zuwa ga ajalin ku ne ku ji sai Allah ce wala allakum ta'qilun Allah ce don ku yi hankali don ku hankalta wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi Allah ya ce wa man nu'ammirhu duk wanda muka bashi tsawon rai nunakkisuhu fil khalqi Allah ya ce za mu sa rayuwarsa ta koma upside down at tankis shi ne a sa abu saman sai koma ƙasa yadda ka ga yaro da aka haifa ya shekara ɗaya shekara ɗaya da watanni ya fara tafiya ana cewa lawane ya fara takawa yadda ka ga yake tetete ya taka ya faɗi in aka ba ta nisan kwana kai ma tafiyar sai ka gagare ka shine a tankis yadda ka ga wannan yaron yake takawa da kyar baka isa ka hau kafafun ka biyu ka taka ba sai ka sa sanda wata ran da sandan ma baka isa ka taka ba in dai rayuwa ce to Allah yake ina haka ne domin ku zan masu hankali ku dinga ankara da abin da ke zuwa ku dinga ankara da abin da ke dawowa wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi duk wanda muka bashi nisan kwana Allah ce za mu juya rayuwar ta koma upside down to yau ka dubi yadda mutanen mu suka dauki buri mai muni suka rayuwar su mutum shekaran sa 60 a duniya amma dubba da kalar jiha ko kaza da shi ake mutum shekaran sa hamsin sittin a duniya duk wata badakala a local government su. ko jiharsu ko ƙasa da shi ake idan mutum ya kai shekara hamsin in mutum ya kai shekara hamsin a duniya idan ma biloniya ne shi to kuɗi dai ka kusa ban kwana da kuɗinka yalla kun eh, kuɗi dai kun kusa rabuwa da kuɗi ko ka kashe kuɗi ma addini ko ka gina lahirarka ko karka jina kudinka kun kusa ban kwana da su ka kusa rabuwa da su ka kusa rabuwa da su ko ka yi aikin alkhairi da su ko karka yi aikin alkhairi da su ka kusa rabuwa da su wallahu alladhi khalaqakum min ba'thin thumma ja'ala min ba'di ba'thin quwwa بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير والله خلقكم من بعض الله شيء هل daga rauni lokacin da kuke cikin sai a dinga cewa mamanka kar ta dinga yawan motsi kazar-kazar akwai lokacin da in tana yawan motsi cikin zai iya zubewa a zo a haife ka cikin rauni ana tattare ka lokacin da aka haife ka ba kowa zai iya rike ka ba don akwai rikon da zai cutar da kai na ilaha illallah akwai rikon da zai cutar da kai bayan ka fito duniya kuma ana kula da kai idan ka fito kofar gida maman ka sai ta ce aje a duba saboda kar bata lokacin da kake jariri inda wuta zai tashi a gidanku ba za ka iya fitar da kanka sun maja a ba'ad ba'adin kowa Allah ce bayan wannan raunin Allah sai ya sa ma karfi yanzu za ka iya fitar da kanka har ka fitar da wani yanzu za ka iya ɗaukan kanka har ka iya ɗaukan wani sun maja'ala min ba'adi kowa ba'afan washe ba Allah ce to bayan wannan ƙarfin Allah ce sai mu sake dawo da rauni da furfura e an zo matakin ƙarshe ke an samu rauni an samu ƙarfi an samu rauni ɗan adam na rayuwa ne a rauni biyu ƙarfi ɗaya Wayannan shekaru ne da ka gansu a kanka yau kana kazar-kazar ɗin nan iya damar ka kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma wani da yake mishi wa'azi shababaka qabla haramika ka ribaci kuruciyarka samartakarka annabi ya ka kafin tsufa ta cin maka wayannan shekaru da ga matasan mu a shiga harkar tsara suka shine shekarun da za su nora a rayuwa da wannan karfin za a yi addini da wannan karfin za a yi sana'a da wannan karfin za a kai za a kawo to wanda ya ɗauki waɗannan shekaru su kuma abin da zai ɓata kenan to ya ɓata rayuwa rauni na farko ƙarfi a tsakiya rauni a ƙarshe wallahu khalaqakum afwara wa qad khalaqakum afwara wannan shine matakai da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutum a kai kuma dunya ma mutum wa'azi yace bari ya mishi bayani tun lokacin da mahaifiyarka take goyonka ba ta taɓa gani daidai da kyaftawar ido lokacin da ka ƙara girma ba kawai an wayi gari ne ita ma ta ga yanzu bai kamata ka ci gaba da goyonka ba wannan girman da kake da haɓakar Allah shi ke kulawa da shi an rabu kenan kunne ya ƙara girma kai ya ƙara girma dantse ya ƙara girma tsayi ya ƙaru wannan duk mahaifiyarsa ba ta san yaya ake yi ba Allah ke gudanar da shi kawai ita ma yanzu ta ga bai kamata ta ci gaba da goyon ka ba malakun la tarjuna lillahi wa qara annabi nuhu yake to yaya ba za ku bi girman Allah ba yaya ba za ku bi girman Allah ba Allah da ya muku haka yaya ba za ku kiyaye shi ba duk abin da kake rayuwa da shi duk abin da kake rayuwa da shi duk abin da kake rayuwa da shi yana tsotsane ne a jikin ni'imar da Allah ya maka jinka ganinka lafiyarka duk abin da za ka gudanar a rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samar maka da shi قل من يرزقكم من السماء والأرض قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل من يرزقكم من السماء والأرض الله يتك تنبيه سوايتي أزرتا قسم لك أما يملك السمع والأبصار ويتي دملكا جنك ya إن يقداما ييك كنا كني إن يقداما ييك مكاهو الله يتك بعد الأباري ويتي دقيقو أكبر wa yake da ikon ya barka kana ji in ya ga dama yayi ka kurma Allah ya ce wa yake da mallaka ko baka taba makanta ba amma ka taba ganin makawo hakan kuma zai nuna maka Allah ya maka ni'ima ko baka taba kurumcewa ba ka taba ganin kurma ka san Allah ya maka ni'ima waɗannan ni'imomi da Allah zai yi maka za ka iya biya ne to me yasa ba da ka bi shi ba me yasa ba da ka bi shi ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace Allah shi ne ya halice ku mataki bayan mataki waɗannan ayoyi da duk muke karantawa misalsalu da Allah subhanahu wata'ala ya buga mana ganye zama wa'azi ne gare mu tunda su bai zama wa'azi gare su ba har al'amarin Allah ya ci musu to bai kamata a ce mu ma ba za mu iya ɗaukan wannan a matsayin wa'azi ba idan dai idan dai wadda kake tsammanin zai baka wutan lantarki in ya hau wata kujera kake yin shi me yasa ba za ka yi Allah ba da yake ba da rana kyauta me yasa ba za ka yi Allah idan wadda kake tsammanin zai kawo muku ruwan sha anguwanku ko cikin garuruwanku kana yin sa bil haƙƙi me yasa ba za ka yi Allah ba sai da ya kalubalanci duniya duka الذي تشربون aitumul الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجعشع جعلناه فلولا تشكرون الله يقول أفرأيتم الماء الذي تشربون الله تقبل باري رواد كتشا a antum anzaltumuhu min al-muzni ko kuke saukar da shi daga girgije an na hannun murbilin ko mun muke saukar yanzu idan mun rasa ruwan sama za mu ɗunguma mu tafi wajen ministan harkokin ruwa ne mu ce mishi ba mu da ruwan sama abin ya fi karfin launa sha'u Allah ce inda na ka dama ja Allahu ujatar sai in sa duk ruwan da za a sha ya zama mai tsananin zartsi da gishiri yadda ba zai sha ba Allah ce me yasa ba da ku dinga gode mini ba me ba da ku dinga gode mini ba Allah ya sa karatu mai amfani sai Allah ya ce ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس فرادا ألم Allahu كيف خلق الله ibaka. Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka ga Allah baka ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya halitti sammai bakwai tsabaka akan tsabaka wannan a sama da wannan ba fa an mara su bane kamar faifai wannan akwai gas tsakaninta da wannan kusan tafiyan shekara biyar. wannan akwai gas tsakaninta da wannan kusan tafiyan shekara ɗari biyar duk waɗannan ayoyi ne da Allah yake nuna ma bayi don mutane su zama masu tsoron Allah akwai abin da Allah bai iya ba to sai kaga mutum yana tunanin wai rayuwarsa rayuwarsa in ba ya bi waɗannan gurɓatattun hanyoyin ba ba zai yiwu ba to amma in ka bi Allah akwai abin da ba zai yiwu ba babu shedan ne kawai sai da ya rantse a gaba ga Allah ya ce duk hanyar da za ka bi Allah zai ratsar da kai amma hanyar da kake bi wanda ba ki kyautin ba za ta kulle ba hanyar da za ta kulle ita ce hanyar ubangiji Allah ya ce to ga wani aya yanzu ba yayi magana akan yadda halicci mutane ba sai ce tara kaifa tara ba ku gani ba ku masu sauraro ko masu karatu kaifa khalaqa Allah sab'a samawati tibaka yadda Allah ya halicci sammai bakwai wannan bisa wannan yana daga cikin manya-manyan ayoyin Allah halittar sama halittar sama in inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah yake inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin cikin halittar samai da kasai Allah yake akwai ayoyi ga dukkan mu'mini duk mu'mini to akwai wa'azi da yake gani tattare da halittar sama tattare da halittar ƙasa yana daga cikin ayoyi da ke bayyanar da akwai Allah Allah kuma shi kaɗai ya cancanta a bauta mishi ba shi da abokin tarayya tsayuwar sama ba tare da wani abu ya tokare ta ba kuma ba ce خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء كل زوج كريم خلق السماوات بغير عمد ترونها أي بغير عمد كما ترونها Allah shi ne ya tsaye da sama ta tsaya Allah ce babu wani fila da ya tokare ta yadda kuke ganin ta ba abinda ya rike ta Allah ya ce haka Allah ya tsaye da ita akwai aya ko ba aya akwai wani injiniya da yake sai ya zo ya ce to bare ne yayi upstairs amma babu fila haka zai tsaye da su kawai a gina gidaje a kansu rafa allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawunaha thumma stawa 'ala al-'arsh Allah shine ya ɗaga sammai ya tsaye da su a inda kuke ganin nan Allah ce kuma babu wani kwafa da ya tokanta haka take

إنه Allah عليما غفورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا الله شيني يرئي سميدك السيد don kar su zirde. yadda kaga saman nan wa yumsiku samaa an taqa ala al-ard illa bi Allah shi ya rike ta tsayi da ita a haka ta tsaya a haka Allah shi ya rike kasa ya kafe ta Allah ya ce an ta zula don kar su zirce wala in zanata Allah ya ce ka je ka yi lissafi in sama za ta zirce ko ƙasa za ta zirce in amsaka huma min ahadin min ba'adi ai ma amsaka huma min ahadin min ba'adi Allah ce duk duniya ba ku yi tanadin abin da zai tare muku ba in ta zirce jama'a mun fahimta Allah ce ba ku shirya ma in sama ta rikito me zai tare muku ita kar ta halakar da ku ba Allah ce ba ku shirya mu haka ba kai ba ma ba ku shirya mu haka ba ka fi aminci da saman akan rufin ɗakinka da aka tattoka da shi kwanciyar hankalinka da natsuwarka da sama ba ka da wannan natsuwar akan rufin ɗakinka wadda ya yi haka ne da ɗin yawa mun gabar Allah ne kawai mun gabar Allah ne idan ba muka koma zuwa ga Allah za mu ji daɗi in mun koma zuwa ga Allah za mu ji daɗi duk waɗannan ayoyin Allah na nuna maka shi ne Allah ba kuma abin da bai iya ba ka duba girman sama ka duba girman sama ka duba girman sama la khalqu samawati wal ardi min khalqin nas duk wani abin hawa ya yi ta kai kawo jirgin sama ya yi ta falla gudu bai isa ya ya je inda sama ta kare ba ka ka duba kyautatuwarta yadda ubangiji ya yi ta da kyau ba ta faɓaci ba ta lalacewa yadda ka ga sama haka annabi adam ya gani ba wadda ya isa duk shekarun sai ce bari ya baka tarihin zama a lokacin ta wajen kudu kudun nan babu yadda ka ganta haka ya ganta ba wadda ya taba ganin mala'iku sun zo suna kwaskwari ma ba sama yanzu akwai wadda ya isa ya gini mai inganci jinin sama الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين الذي خلق سبع سماوات طباقا Allah shi ne ya halicci sammai bakwai wannan bisa wannan sai ce matara fi halƙin rahmani mai tafawut Allah ce duk abin da Allah mai rahama ya halitta ba za ka ga gyara a cikinsa ya yi abu ka ga wani abu na correction a jikin halittar Allah ma tara fi kalbin rahmani bin ka dubi halittar dan adam sai ka ji mutane suna cewa wani yana da kyau kamar shi yayi kansa kuskure in an ce yayi kansa bai sai yayi kansa idan aka baka asami ka dubi halittar mutum a ce ka gyara wani abu ka kawo gyara abu kaza da kaza aka yi ka yi tunani me da ka gyara kunne in an cire kunne a nan ka faɗi inda za a sa ya fi kyau ya fi dacewa da mutum wanda na halaka da insana fi asali takwim fi asali takwim Allah ta mun halitta ɗan adam a diri mafi kyau idan in an cire a nan ka faɗi a ina da a sa ya fi kyau a goshinsa ko a ƙesa fatar da aka lullube jikin irin fatar da take cikin tafin hannu ba irin fatar ne a cikin dan adam ba ba kuma irin ta ne a cinyarsa irin fatar da take cikin tafin hannu ba irin ta ne a bayan hannu ba inda irin ta bayan hannu ita ce a cikin hannu da lebura ba zai iya leburanci ba da ba za a tuka tuwo a yi aikin karfi ba wannan fatan da aka sa a tafin kafan ka tun na yaranta ne har yanzu baka kashe ta ba motar ka sai ta ci tayu baka san iya adadin su ba amma har yanzu shi kake sa akwai wadda yake sai ya samar da irin wannan injin ka duba zuciya ita fa zuciya ko bacci kake tana buga ka yi tunani a ina ne aka samu wani injiniya ko wani kamfani da ya samar da wani injin da ya shekara saba'in yana aiki bai tsaya ba zuciya fa tun zuwanka duniya take bugawa har yau din nan ba ta fasa bugawa ba ba ta tsaya ba. akwai wani inji da ya isa a kunna shi shekara saba'in yana aiki bai tsaya ba babu me yasa ba za mu ga girman Allah ba وفي خلقكم ولا يخص من دار Allah ya ce cikin halittar ku akwai ayoyi akwai ayoyi shi ya idan ka shekara hamsin kan ka shekara arba'in aika ɗan aka ce da zuciyar nan tana bugawa tana bugawa shekara arba'in tana bugawa kai ma ya kamata aka yi tsammanin yanzu kan a kowane lokaci za ta iya tsayawa eh aika ɗan a kowane lokaci za ta iya tsayawa alladhi khalaqa sab'a samawatin ibasa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji albasara hal tara Allah ce ka sake daga ido ka kalli sama ko akwai inda ya dan fashe inda yake bukatun a gyara shi sun marji albasara karrataini marrataini Allah ce ka dai sake lallekawa yankalibi ilaika Allah ce idon ka sai ya gaji yayi rauni Allah ce baka ga matsala ba to gurin da Allah akwai wadda ya isa yi wannan dire ba ba halittar sama aya ce ka zauna ka yi tunani inna fi karki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah ya yace inna fi khalqi samawati wal ardi lalle cikin halittar samai da kasai waqti lafil layli wan nahari da canzawan dare da wuni la ayatin li ulil albab Allah yace akwai ayoyi ga ma'abuta hankula in dai mutum mai hankali ne to akwai wa'azi akwai wa'azi Allah ya samu dace alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa Allah ya ce kai mai karatu baka ga ko ku masu karatu ko sauraron karatu Allah ke bayi ba ku ga yadda ubangiji ya halitta sammai bakwai wannan a bisa wannan ba to mu kwana sai gobe mu tashi a aya ta gaba insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk